رب هب لي من الصالحين ya Ubangiji ka azurta ni da ɗa nagari wanda zai zama mataimaki a gare ni kuma makwafin mutane na a cikin wannan bakunci da na shiga.